وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون za a ce masu ku kira abokan tarayyarku domin su tseratar da ku daga abin da kuke ciki na kaskanci sai su kira abokan tarayyar nasu amma ba za su amsa musu kiransu ba kuma za su ga azabar da aka tanar da masu a lokacin sai su yi burin ina ma da sun kasance shiryayyu ne a duniya.